shi yasa shi yasa nake cewa yana da kyau a duba sha'anin zanga-zangar ma'aikatan lafiya zangar abinan abin yajin aikin yajin aikin ma'aikatan lafiya strike da ma'aikatan lafiya ma'aikatan lafiya ba ɗaya suke da sauran masu aiki ba da za a yi a gama lafiya kowa ya koma aikinsa idan a suka yi yajin aiki to ana iya samun mace-mace a dalilin wannan kai kai ne alhakin kula da mara lafiyar ne yake wuyanka saboda kai Allah ya bawa ilimin da zaka kula da rashin lafiyarsa Allah ya zabe ka cikin sauran al'umma ya baka wannan ilimi haƙƙin al'umma ce ta ɗauki nauyin kai kuma kula da kai da baya maka abubuwan da zaka samu walwalar rayuwa idan ka samu matsi a cikin abin da al'umma ta baka ba daidai ba ne kai kuma ka watsar da haƙƙin da Allah ya ɗora maka na kula da lafiyar mutane ka ce saboda gwamnati gwamnati nan da za ta kake kake gayawa ko kake rigima da ita ba ta da wani fashion a cikin asibitinka ba ba ba shugaban kasa ba ɗan uwansa ba na gwamnoni ba na na kwamishinoni ba na ministoci ba duk wani babba wanda shi kake so yayi wani abu baya da shi sannan shugabanninmu ba kowa ne suke da tausayi ba ba irin su waɗancan da ake kwaikwayo har aka aka aka aro wannan tsarin aka shigo da shi cikin al'umma ba su waɗancan suna da tausayi ba su yadda abu tudin ba da sun ga an dan fara za su ɗauki wani mataki amma munan sai ai kwanaki da kwana da kwanaki wai ana ta tattaunawa ana ta ana ta tattaunawa a tashi a ce baran baran ba a sa mutane kuma can na mutuwa suna nan suna baran baran to shin likitoci da ma'aikatan jinya da za su yi irin wannan yajin aiki su bar marasa lafiya a kan gado wani ana masa wankin koda duk bayan wani lokaci wani allura ake masa duk bayan wani lokaci wani kaza wani kaza wani kaza a basu su mutu shin alhakin mutuwar waɗannan baya wuyan waɗannan waɗannan masu ba strike yana strike ne akan cewa albashinsa yi kaɗan a ƙara masa ko an masa alkawari kaza kaza ba a cika masa ba saboda ka shi ma ba zai kula da wannan da alhakin kula da shi yake wuyansa ba sai dai ya mutu saboda shi ba a bashi na haƙƙi shin wannan zai sa Allah subhanahu wataala ya sarar da haƙoƙin waɗannan mutanen su kuma da suka rataye a wuyanka ba za ba zai kyale ka ba saboda ka yana da haɗari kwarai da gaske mu wannan tsari na strike an kama na shi a cikin wata al'umma da ba ta da wannan wayewar da wuya ka ji ni na taba jin ma a america ko a ingila ko wata kasar turai ana strike ni in karanta jawo ana strike sai mu duk bayan wata uku sai a yi strike malaman jami'a su tafi strike malaman eh, eh, wane ne tafi strike to ya kamata yadda jami'an tsaro ba sa tafiya strike to haka ma ya kamata jami'an lafiya a soke wannan damar ta zuwa strike ya zamana in akwai wasu hanyoyi da za su bi na su nuna neman bukatar su amma dai ba ta hanyar su yi abin da za a ta samun mace-mace ba kuma shi wannan mai strike din da ya yi strike kuma zai da asibitin sa private ya ƙara kuɗi kaga shi strike din ma kamar taimakon sa ya ƙara yi kamar taimakon sa ya ƙara yi saboda haka mutane masu hali wanda za su iya samun kuɗin da su zo asibiti mai zaman kanta duk sai a yi cincirundo a kansa shi kenan sai ya ƙara kuɗin ganin likita ya ƙara kuɗin allura ya ƙara kuɗin magani ya ƙara kuɗin yankin kati saboda mai saboda masu bukata sun ƙaru demand ya ƙaru to wanda zai wanda allah zai kyale shi a can ya jefa wata al'umma cikin abin nan sannan kuma a nan asibitin nashin da za ka ba shi kuɗin ya zo ya ƙara kuɗi saboda ya ji yanzu kana da bukatar sakinan to abu shakka ya kamata ma'aikatan lafiya su duba wannan kuma gwamnati ta duba wannan mu in ana yin wani guri strike ya amfani mu a wajen mu gaskiya ba wani amfani yake ne a zo a gani ba za ku yi strike din ku tafi a yi muku alkawarurruka kuma ba cika za a yi ba in an tashi cikawar a muku alkawari abu ɗari da wuya a ku samu goma ko ashirin a ciki an kwana biyu ku sake yin strike haka dai za a yi ta rayuwa cikin strike komai namu ya tafi ba daidai ba allah ya sauki